This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum barka da asuba da fatan an waye gari lafiya yau uku ga watan disamba shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim a yau muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya sojojin kasar kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan ƙungiyar boko haram har su 100 a jiya laraba ne mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu yayin da wasu goma sha hudu suka samu rauni daban-daban sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da aka yi a california kasar amurka ta aiki da sakon taya murna ga 'yan kasar burkina faso sakamakon zaben da kasar ta yi cikin kwanciyar hankali da lumana to a najeriya kuwa yayin da ake tunkarar zaben gwamna a jihar bayelsa a ranar asabar mai zuwa babbar jam'iyyar adawa ta pdp na zargin hukumar zaɓe ta INEC da jam'iyya mai mulki ta APC da shirin kitsa magudin zaɓe. We are aware of Muna da hujjar cewa gwamnati ta ba hukumar zaben umarni ta hanyar sakataren gwamnatin tarayya don murɗe zaben. To sai dai hukumar zaben ta INEC ta ce wannan zance ba shi da tushe ballantana makama. kamata yi a yi fatali a yi bridge da wannan zance saboda shugaban kasa abin da ya ce shi ne amma kowa adalci wanda ci zaɓe a mika masa. muna kuma tafe da shirin no domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya masu assalamu alaikum sojojin kasar kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan kungiyar boko haram har su 100 kana sun samu nasarar sake mutane 900 da 'yan kungiyar suka kame domin garkuwa da su ma'aikatan tsaron kasar ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a yayin wani samame da suka kai wa kungiyar a bakin iyakan najeriya da kasar ta kamaru sai dai kuma kawo yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin haka kuma a ranar talata ta gabata an samu wasu yan kungiyar ta boko haram da suka kashe mutane hudu a arewacin kamaru din inda wasu yan kunar bakin wake na kungiyar suka tada bom a wani gari da ake kira waza wanda ke bakin iyakan najeriya da jamhuriyar ta kamaru tun a cikin shekarar 2013 ne dai ita ma kasar ta kamaru ta fara fada da kungiyar ta boko haram haka kuma kamaru din na cikin kasashe biyar da suke ba da su domin yaƙi da wannan kungiyar ita dai wannan kungiyar ta boko haram ta kashe mutane da yawan su ya haura dubu goma tun daga lokacin da ta fara ta da kai baya arewa maso gabashin najeriya da zumun wasu ta kafa daular islama shekaru shida da suka gabata muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya a jiya laraba ne mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu yayin da wasu goma sha hudu suka samu raunuka daban-daban sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da wasu mutane uku dauke da bindiga suka yi a wata cibiyar horas da nakasassu da ke san bernardino a nan amurka sai bayan kusan an kwashe sau'i da dama ne 'yan sanda suka yi nasarar kashe ɗaya daga cikin su kana sauran suka tare wata mota suka tsere sai dai kafin wannan lokacin 'yan sanda sun dan jima suna kallon kallo tsakaninsu da maharan a kusa da inda suka aikata wannan ɗanyen aiki a nuno garowakin mutane a talabijin a kwakwance daidai inda maharan suka shiga mota suka gudu kuma tsinci makami a kusa da wurin san bernardino zai yi tazarar wato tafiyar sa'a guda zuwa birnin los angeles babban jami'in 'yan sanda na wannan gari na san bernardino chief jared burgan ya shaidawa manema labarai cewa maharan sun zo cibiyar ne da niyyar yin kisa domin ya ce suna dauke da dogayen bindigogi Chibrogan ya bayyana wannan harbin a matsayin wani aikin ta'addancin cikin gida sai dai kuma ya ce kawai yanzu bai san dalilin waɗannan mahara ba na aikata wannan aika-aikan. sai dai abin da bai faɗa ba shine ko waɗanda suka mutun da waɗanda suka ji rauni ma'aikata ne ko kuma masu hulɗa ne da wannan cibiya shi ma wani jami'in hukumar fbi ya ce masu bincike ba su gano ko wannan harin yana da nasaba da ayyukan ta'addanci na duniya ko kuma a'a ba kasar amurka ta aike da sakon taya murna ga 'yan kasar burkina faso sakamakon zaben da kasar ta yi cikin kwanciyar hankali da lumana wannan zaben shine ya kawo tsohon prime minister rock macri christian kabori a matsayin sabon shugaban kasar fadar white house a cikin wata sanarwar ta yaba wa 'yan kasar na ganin sun sake sun kare demokradiyya abinda amurka ta ce tana fata ta ci gaba da hulɗa da ita ta musamman na ganin yadda ta yi amfani da wannan damar domin sake haɗa kan 'yan ƙasar tare da bunƙasa ayyukan ci gaba tun a ranar talata ne dai shugaba kabore ya gode wa ɗimbin magoya bayansa ya ce zai dukufa ne wajen yi wa ƙasa aiki ba tare da ɓata lokaci ba ya ce ya danganta wannan nasarar tasu ce ga 'yan ƙasar waɗanda suka rasa rayukansu domin boran da suka yi na koren shugaba blaise kamfore kabore tsohon na hannun damar kamfore ne ya yi nasarar zaɓen ne na ranar lahadin ta gabata da kashi 53 na ɗaukacin kuɗin da aka jefa wanda wannan ya sa zama sabon shugaban afirka ta yamma sabo fil zababbe sai dai kawai yanzu ba riga an fidda sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar ba tukunna mutane miliyan biyan ne da farko aka yi wa rajistan jefa kuri'a wanda 'yan wanda 'yan takara goma sha hudu ne suka tsaya takara na mukamin shugaban kasa kuma cikin watan oktoba ne aka shirya da farko za a yi wannan zaben amma sai aka samu tsaiko biyo bayan wani juyin mulkin da bai yi nasara ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dokokin kasar birtaniya ta amince sojojin kasar su shiga sahun kasashen da za su rika kai wa kungiyar isil hari a siriya amma ta sama sun amince ne ko bayan da aka jefa kuri'a yayin da kuri'u 397 suka rinjayi kuri'u 223 firaministan birtaniya david cameron ya bayyana gaban majalisar domin ya kara wannan bukatar yana cewa kai hari ta sama zai fi muhimmanci kwarai da gaske fiye da wanda suke kaiwa ta ƙasa ya ce ta haka ne za a iya kakkaɓe ƙungiyar ta isil dama dai birtaniya ta share sama da shekara guda tana kai hari a iraki cameron ya nemi ne da a kara wa'adin aikin amma wannan karan har zuwa syria inda nan ne tun gan 'yan isil ta yammaci take sai dai kafin wannan bukata ta samu wato ta samu amincewa sai da aka kwashe sau'i goma ana tafka muhawara kafin a cimma matsaya shugaban adawa na jam'iyyar labour jeremy corbyn ya soki wannan bukata da kakkausan lafazi inda ya ce prime minister cameron ya kasa kafa kwakwaran hujja da zai wato gamsar da mutane dalilin da ya sa birtaniya za ta ɗauki wannan mataki amurka ta yi watsi da zargin da kasar rasha ta yi na cewa turkiya na da hannu wajen safaran kasuwancin mai tsakaninta da kungiyar isil wanda ministan tsaron kasar rasha ya gabatar da hujjar haka kuma ya soki lamirin jami'an kasar turkiya ciki ko har da shugaba recep tayyip erdogan da iyalansa mai magana da yawon ma'aikatar wajen amurka mark tona ya faɗa jiya laraba cewa ba ƙanshin gaskiya cikin wannan batu ya ce wai gwamnatin turkiya na sayan mai daga ƙungiyar isil ya ce wannan zuke ta mallaki ne ba ƙanshin gaskiya ko kaɗan shi kuma mai magana da yawan fadar white house george ennis cewa yi idan da gaske ƙasar ta rashi take yi to su tunkari shugaban ƙasar syria bashar al da wannan batun a satin da ta shige ne gwamnatin amurka ta soki gwamnatin syria da sayan mai daga hannun ƙungiyar isil abinda ya sa ma ta kagaba mata takunkumi so labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc to yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamna a jihar bayelsa da ke kudu maso kudancin najeriya a ranar asabar mai zuwa jam'iyyar adawa ta pdp da hukumar zaɓe ta inec tare da apc na kai ruwa rana daga abuja ga rahoton da nasiru adam el hikaya ya aiko mana We wish to make it clear, especially INEC Yanzu dai ya rage wa hukumar zaɓe duk wata fitina da ta taso sakamakon zaɓen bayelsa ranar Asabar ita ta jawo. Don muna da labarin gwamnatin APC ta umarci hukumar zaɓen ta murɗe zaɓen jihar Bayelsa kamar yadda ta yi a jihar Kogi. Used for manipulation will be doing so at his kakakin pdp metu ke faɗar matsayin jam'iyyar akan zaben jihar bayelsa da ma a gefe guda kama shugaban gidan talabijin na ait raymond pesi da cewa wata hanya ce ta rufe bakin yan adawa we are all aware of the marching order to the new inec chairman professor mahmud at his footed meeting with the secretary of the government of federation to rig kogi Muna da hujjar cewa gwamnati ta ba hukumar zaben umarni ta hanyar sakataren gwamnatin tarayya don murɗe zaben. Haka ita ko hukumar EFCC ta zama kotu, ta zama alkali, ta zama jami'an tsaro da yadda ta damƙe Dokbesi kan zargin da ba a tabbatar ba. Kai in ji mun san akwai wasu 'yan PDP da ake shirin kamawa akalla musu wawu da kuɗin al'umma. an tambayi olisa metu shin yana ganin don waɗanda ake zargin da amsar kwangilolin bogin na siyo makamai an damƙe su ne saboda npdp ne no no no as is about the process let the rules of the a'a ba wai haka muke nufi ba mu dai muna son abi ka'ida ne wajen ba su dama su kare kansu ba yi musu ɗibar karar mahaukaciya ba metu dai ya ce za su shiga zaben na bayelsa kuma suna jiran hukuncin kotu kan zaben kogi don neman ta ba su kujerar kai tsaye hakanan kamin da ake yi tamkar bita da kulli ne da nake zantawa da shi ta tarho daga yana gowa mataimakin daraktan hukumar zaben Nick Dazan ya yi watsi da zargin na PDP. Kamata yi a yi fatali a yi da wannan zance saboda shugaban kasa abin da ya ce shi ne amma kowa adalci wanda ci zaɓe a mika masa saboda haka a sake maimaita wannan zargi kuma ya zamanto kamar babu aiki da ake da shi kenan wannan zargi da shi eh, olisametu ke yi bai ma taso ba hakanan sakataren apc mai malabu ne ya ce kamin da ake yi ba maganan yan bora bari yan mowa kuma idan mutum kotu ta wanke shi kaga baya da za ka yi kace eh shi yana da laifi so wannan abu ne na bin ka'ida kuma wannan tsarin mulki akwai bangaren gudanarwa akwai na dokoki akwai kuma tsarin kotuna so wannan abubuwa ne wanda guda uku suka taru suka rike kasan nan da ita ake gudanar ba wani sashi da take ɗauka umarni a daya sashi kowa yana tafiya ne akan ka'ida so shi abin da ake magana akan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan duka magana ne irin na idan mutum yana tsoron wani laifinsu da aikata a baya amma ba wai maganan cewar ko jam'iyyar mu ko gwamnatin shugaba muhammadu buhari tana bita da kulli akan wani babu babu makamancin wannan magana rahotanni sun nuna da wanda kafar yada labaransa ta ait bata kururu ta labarin awon gaba da shi da aka yi ba ya da jami'an efcc cewa kuɗin kuɗin da ya amsa naira miliyan dubu biyu da ɗaya ya yi amfani da su ne wajen yada labaran kamfen ɗin tsohon shugaba jonathan nasura da maili kaya madar amurka daga abuja najeriya yawani abin da ke damuna siyasa ƙasan mu ban tsoro madalla a gaida nasiru adamiyar kaya to nan gaba a cikin shirin zamu leƙa ƙasar kamaru domin jin yadda dakarun ƙasar suka kwashe da 'yan ƙungiyar boko haram amma yanzu bari mu je jihar Niger Najeriya inda al'ummar Ibo mazauna jihar suka nesanta kansu da kiran da wasu ke yi na a samar da ƙasar Biafra daga Suleja ga rahoton da Mustapha Nasiru Basari ya aiko mana. Yayin da al'amura ke kara zafafa a yankin kudu maso kudancin Najeriya game da neman ganin an kafa ƙasar Biafra, al'ummar Ibo da ke zaune a jihar Niger sun nesanta kansu daga masu wannan tunzuri. domin kuwa taron manema labarai ne ma suka kira inda shugaban kungiyar kabilan ibon a jihar niger chief ezegu emmanuel ya bayyana cewa uh, my position in biafran issue is one i plead with the federal government to please use dialogue ya ce matsayina a kan lamarin biafran shine ina kira ga gwamnatin najeriya da ta hau teburin tattaunawa a maimakon yin amfani da ƙarfi hakan shi zai sanya a samu nasarar shawo kan wannan lamari da yake bayyana matsayinsu a kan masu neman sai an kafa ƙasar ta biafra ga abin da chief emmanuel ke cewa and no igbo man that just has experienced what has happened in the past during the last civil war that we like to go through it again. Ya ce duk wani ɗan kabilar Ibu da ya san abin da ya faru a yakin basasar Najeriya a baya, to baya fatan ya sake faruwa a yanzu. Gwamnatin jihar Niger dai ta yi maraba da wannan mataki na 'yan kabilar Ibon da ke zaune a jihar Niger. Jibril Baba dace shine kakakin gwamnan jihar Niger. Gwamna Abubakar Sani Bello yana, yana goyon bayan wayannan Ibos da suke zama a Niger da suke ce to su su zaman lafiya suke su. A ranar sha biyu ga wannan wata ne dai 'yan kabilar ta Ibon da ke zaune a nan jihar Niger za su gudanar da wani gangami da suka sanya ma suna macin zaman lafiya a garin Sulaja. To su ma dai a nasu bangare majalisar limaman jihar Niger sun ce sun dukufa wajen bayyana wa al'umma mahimmancin furta kalaman haɗa kan jama'a a daidai wannan lokaci. Sakataren majalisar limaman Imam Faruk Abdullahi ya ce ba su ji daɗin kalaman shugaban ƙungiyar kiristocin arewacin Najeriya ba Bishop Hassan Matthew Kuka da wasu kafofin labarai suka ruwaito shi yana danganta rikicin ƙungiyar Boko Haram da yunkurin kafa shari'ar musulunci da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi. A matsayin shi na babba daga arewa kuma a cikin addinin Krista a halin da muke ciki yanzu waɗannan kalaman da shi ma kuka ya yi zai ƙara hargitsa rashin zama lafiya ko kuma zama lafiya da muka fara samu. Masana harkokin tsaro dai na ganin dole ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna ƙololuwar ƙwarewarsa akan sha'anin tsaron. domin shawo kan matsalar Boko Haram a yankin arewacin Najeriya da kuma dakile tawayen Biafra a kudancin kasar Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. madalla gaida mawaƙiya onyeka a wannan waka tata da take magana akan haɗin kan ƙasa to a jamhuriyar kamaru ma'aikatar tsaron ƙasar ta tabbatar da wani artabu da dakarun ƙasar suka yi da mayakan boko haram inda suka kashe mayakan da dama kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka a yawunde muhammad awal garba ya aiko mana ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru joseph beti asomo ya ba da sanarwar irin gumurzun da dakarun kasar jamhuriyar kamaru na biyar suka yi da yan ta'addan boko haram a jihar arewa mai nisa a garin walasa wanda yake kusa da garin protocol kan iyakan kasar tarayyar najeriya da kasar jamhuriyar kamaru an da dakarun suka samu nasarar kashe yan ta'addan boko haram guda ɗari kuma suka kwato al'umman da yan ta'addan boko haram ɗin suka yi garkuwa da su guda ɗari tara amma waɗannan bayan allah dai da suka yi batan dabo Allah subhanahu ta'ala ya sa aka same su ba wai 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru bane kawai akwai 'yan ƙasar tarihin Najeriya ƙasar ta Kamaru da kasar Chadi ko da yake mu yi ƙoƙarin mu ji bakin waɗanda aka kwato su ɗin amma abin ya ƙi cin tira sabila da matsalar tsaro amma jama'a sun nuna murnan su na wani namijin aiki da zaratan sojojin na kasar jamhuriyar Kamaru suka yi. Mun ji daɗi in dai aka suka ci gaba yana da kyau ƙarin bayani ne yanzu kaga Boko Haram abin na koransu kuma sosai kuma yakin din ai watakila karashen shi ma kenan wannan abin da aka yi nan somi ne Allah ya so mu tona musu asiri wannan kuma babban alheri ne domin sabon minista mai kula da wannan al'amarin idan Allah ya so ya yarda Boko Haram sai dai suna amma ba su ba kullum ana nan ana addu'a a nan kamaru shi ma shugaba biya ya turo musu da nasa jinjinawan daga kasar faransa domin yana can yana taron da ake yi a birnin paris domin ɗumamin yanayi da ya addabi duniya Maman awul garba muryan amurka daga kasar kamaru wai ka mutuwa mai ban sai soja kun mutuwa mai soja fitina ita ta mu taito da don wata rigima ita ta mu taito da wai kun ji arna akai ko akai gayya ta kare amma a hana ko ta lalace soja amma a hana ko ta lalace wannan babban gamu waron bai damun ba kashin makita da tashin baki sai taro kuma na aka ko aka ya soja kun yi kidin mutuwa mai baka do sai soja don wata ya fitina ita ta mu sai soja don wata rigima ita ta karfe goma sha biyu na dare ne yanzu da minti goma sha kusan takwas a nan birnin washington dc kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ƙungiyar fafutukar ganin an ceto 'yan matan sakandaren Chibok da taken kamfen Bring Back Our Girls da alama dai ta farfado bayan da aka fara zargin cewa batun da gwamnatin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ke yi cewa yan habayya ne ke amfani da wannan kungiya da sunan wannan fafutuka ya tabbata kasancewar ba a jin ɗuriyarsu tun hawan shugaba muhammadu buhari bulki to a makon jiya ne kungiyar ta kira taron manema labarai bayan ta kai ziyara ƙauyen chibok inda ta bayyana takaicin halin da ta ishe al'ummar Wakilin Hassan Maina kaina ya yi hira da ɗaya daga cikin masu wannan fafutukar inda ya bayyana cewa. Abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne musamman in ka shiga cikin garin Chibok. Gari ne wadda saboda abin da ya faru irin tsaro da ake kokarin a tabbatar a wannan wuri ya tsananta rayuwa a wannan wuri ba a barin baki su shiga garin kai tsaye yan garin kansu sai ana nuna cewa dole sai suna da izinin ma za su zo gida. Sannan babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa. ka gane wa idan ka ka zai tashi. Na tambayi Comrade IG Wala ta yaya yake duba yiwuwar ceto 'yan matan Chibok? Babu ɗan adam da zai ce maka zai yi ko ba zai yiwu ba. Ko su sojojin da suke fagen daga suke ta kokarin wannan abu ya kawo karshe ko kuma su tabbatar da an to yaran nan ko an cece su ba sai sa suke ko zai yi ko ba zai yi ba. Kanar Rabi Abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya baki daya Da su 'yan matan Chibok da kuma wanda ba 'yan matan Chibok duk wanda ke tare da wanda aka kama kuma wanda ke tare da ainihin su 'yan Boko Haram in in Allah yarda yadda muka ci da wannan yaki za mu ainihin ceto su. To bari mu koma kan batun yi wa yara fyaɗe a makarantar sakandaren Dr. Hassan Gwarzo ta jihar Kano. Inda har yanzu babu labarin rahoton kwamitin da gwamnatin ta kafa duk da cewa gwamnati ta ba kwamitin wa'adin makonni biyu ne ya kammala aikinsa wanda daga baya nemi ƙarin mako guda. A cikin hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim kori da ke bin diddigin wannan batu, kwamishinan yada labarai na jihar kano alhaji mahmud garba ya tabbatar da cewa har yanzu kwamitin bai miƙa rahoto ba a gaskiya dai ba a mika rahoton wannan kwamiti ba kamar yadda ka sani duk lokacin da gwamnati ta kafa irin wannan kwamiti shi shugaban kwamiti inda sauran 'yan kwamiti sukan zo gaya wa gwamnati ko kuma shi kansa gwamna irin abubuwan da aka cimma da inda aka tsaya wajen gudanar da rahotonsu kuma gwamnati tana nan tana jira lokacin da za su gabatar da wannan rahoto ba za a ɓoye shi ba da abubuwan da ya kunshi wannan rahoton da za su gabatar da gwamnati dar allah za a shaida al'ummar jihar kano za a shaida al'ummar najeriya da al'ummar duniya baki ɗaya saboda su san ainihin abin da ya faru sannan duk matakan da gwamnati za ta ɗauka dangane da rahoton da za a gabatar shi ma ina son tabbatar maka da cewa gwamnati ba za ta boye ba za ta fito fili karara ta ce ga irin matakan da ta ɗauka dangane da wannan rahoto domin al'umma su sani kuma su gamsu da irin eh, wato matakan da za a ɗauka na yin hukunci tsatsaura dangane da duk wanda aka kama ya gudanar da wannan laifi mutane za su so su ji yaushe ne wannan rahoto zai nuna kuma a gabatarwa da gwamnati kuma yaushe ne gwamnati za ta bayyana matsayinta kamar yadda kake bayani a yanzu kasance wannan bincike da ake yi wato ba karamin bincike ba ne kuma ita kanta wannan harka da ake harka ce da sai ka bi ta hankula saboda a ko ina aka samu yanayi irin wannan dole a bi diddigi a tabbatar da cewa yaran da ake zato cewa abubuwan ya abu gare su da su kansu wa'anda ake zargi a tabbatar da cewa misali an yi cikakken bincike kuma in ka duba 'yan kwamiti nan za ka ga cewa akwai rukuni daban-daban akwai jami'an tsaro akwai 'yan sanda da sauransu kuma ita kanta gwamnati ta ba da dama cewa a tsaya a cikakken bincike inda ba za a shiga hakkin kowa ba Ƙungiyoyin ba da kariya ga haƙƙin yara da sauran jama'a na ci gaba da sanya ido tare da bibiyar yadda za ta kasance dangane da wannan batu. Malam Muhammad Alimashi da ke zaman daraktan ƙungiyar Child Protection Network mai tallafa wa yara na cewa. Wannan magana ba yau aka fara ta ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba. mu a matsayinmu na ƙungiyoyin da na haɗa kai waɗanda suke kula da haƙƙi kuma da kare haƙƙin yara na jihar kano dole ne mu hito mu ƙara yin kira ga gwamnatin jihar kano mu yi kira ga mai girma gwamna abdullahi umar ganduje ya sa preja ma kwamitin nan da aka sa aiki lalle lalle ya kamata don allah dan annabi a daina wata siyasa daga ciki a hito da gaskiya al'amura a kawo mu gwamnati gwamnati ɗauki mataki saboda kasancewar wannan magana ta daɗe tana cutar da 'ya'yanmu waɗanda suke a gidaje wanda an rihe makarantai iyayensu suna da hakkin su san me ake ciki yanzu don su san ina za su kai 'ya'yansu ko kuma ya za su da 'ya'yansu na ɗaya kenan kaga wannan ya shahi ya shahi ilimin yaran kenan ci gaban su na biyun su kuma a warware ma jama'a kai bisa kan sarƙaƙƙiyar da ke cikin wannan tahiya ta binciken da ake yi domin ana kan gaba kan baya yau a ce kaza gobe a ce kaza jibi a ce kaza abinda muke so gwamnati ta wa Allah ta wa annabi uwa kowa ce uban kowa ce kuma ta isa in kuma gwamnati ba ta da wannan kwamiti ta rushe shi ta sa wasu to sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin abin da wannan kwamiti ya bankaɗo da kuma abin da zai biyo baya yanzu dai a madadin wakilan namu mahmud ibrahim kwari da hassan maina kaina da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin namu na yau sai kuma Chibahiro daidai da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da ɗaliban wannan makaranta ta Dr. Hassan Gwarzo da kuma dukkan ɗalibai da iyaye suka damƙa amana a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne Fadala gaida Alheri Abdu yanzu kuma sanarwa. wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan kwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko karnanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka baya alaikum ustaz tijjani bala kalarawi kenan yanzu kuma ga ladan ya dawo da labarai a takaice sojojin ƙasar kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan kungiyar boko haram har su 100 kana sun saki mutane 900 da 'yan kungiyar suka kame domin garkuwa da su ma'aikatan tsaron ƙasar ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a yayin wani samame da suka kai wa ƙungiyar a bakin iyakar kasar da najeriya sai dai kuma kawo yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin hawa kuma a ranar talata ta gabata an samu su 'yan ƙungiyar boko haram da suka kashe mutane hudu a arewacin kamar din a jiya laraba ne mutane goma sha hudu suka rasa rayukansu yayin da wasu goma sha hudu suka samu rauni daban-daban masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu baki daya na wannan lokaci sai kuma an jima kaɗan za mu sake dawo a shirinmu na hantsi da izinin Allah inda za ku ji shirin kafi tare da Jummai Ali. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatar da shirin sai kuma Kebari Diodene da ne ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu Mr. Jim Cook Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.